Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau wanda su ne abin da za a saurari da allah nan da yan duki kaɗan akwai labaran duniya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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla, yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Shugaban kasar Iran ya isa Zimbabwe a ziyarar da yake a wasu kasashen Afirka guda uku. Kasashe makwabtan Sudan na ganawa a birnin Alkahira na kasar Masar da sun lalubo hanyoyin kawo ƙarshen rikicin kasar ta Sudan. Ƙungiyar kare hakkin bal'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta ce masu dauke da makamai na cin karansu babu babbaka a arewacin ƙasar Mali. To yanzu ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya isa birnin Harare na kasar Zimbabwe a ci gaba da ziyarar da ya kaddamar a wasu ƙasashen Afirka guda uku. Yayin isarsa a Harare a wannan Alhamis shugaban ƙasar ta Iran ya samu kyakkyawan tarba daga takwaransa Emerson munagwagwa shugabannin biyu sun yi wata ganawa ta kut da kut yayin da kuma tawagogin jami'an kasashen biyu suka tattauna hanyoyin inganta alaka a tsakanin tehran da kuma harare kafin isar sa zimbabwe shugaban kasar ta iran ya ziyarci kasashen kenya da kuma uganda inda ya gana da shugabannin kasashen ɗaya bayan ɗaya william ruto da kuma yoweri museveni a kenya kasashen biyu sun cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakanin su a uganda ma kasashen biyu sun cimma mahimman yarjejeniyoyi a tsakanin su ta fuska tattalin arziki al'adu da dai sauransu ziyarar ta shugaba ra'isi ita ce irin ta farko ta wani shugaban kasar iran a nahiyar afirka a cikin shekaru goma sha ɗaya jamhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da furtun da kasashe mambobin kungiyar tsaro ta nato suka yi mata na cewa tana taimakawa rasha da kayan soji a sanarwar bayan taron su na baya-bayan nan kasashen na nato sun zargi iran da ci gabar taimakawa rasha da kayan soji da suka hada da jiragai marasa matuka da kuma motocin soji sai dai a wata sanarwa da ofishin jakadancin iran a brazil ya fitar ya yi watsi da rahoton yana mai cewa neman batawa iran suna ne iran ta ce har kullum tana bayan kawo ƙarshen duk wani rikici musamman na tsakanin rasha da kuma ukraine ta hanyar ruwan sanyi amma a cewar ta wannan zargin na kasashen na nato neman shafa mata kashin kaji ne da kuma nuna mata kiyayya kamar yadda kasashen suka saba koyaushe idan su rasa ta faɗi dama dai kafin hakan dukkan kasashen na iran da kuma rasha sun yi fatali da rahoton cewa tehran na taimakawa da jirage marasa matuka a yakin na ukraine to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasashe bakwai makwabtan sudan na wata ganawa a birnin alkahira na kasar masar da zumar ganin an kawo ƙarshen zubar da jini a wannan kasa ta sudan shugabannin kasashe da na gwamnatocin da ke halartar taron na alkahira sun hada da na eritrea chadi libya sudan ta kudu afirka tsakiya da kuma firaministan habasha taron kuma na da manufar duba hanyoyin rage tasirin rikicin kasar a tsakanin kasashe makwabtan sudan din da kuma daina sanya hannu na kasashen ƙetare a rikicin masar dai na son sasanta rikicin na sudan wanda duk da yunkurin da kasashen saudiya da kuma amurka da kuma kasashen yankin iga da suka yi gagara na shawo kan rikicin taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da rikicin na sudan ke kara kamari rikicin wanda ya barke a ranar 15 ga watan afirilu da gabata tsakanin janar na guda biyu masu fada aji a kasar ta sudan ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tare da cilastawa miliyoyin hijira zuwa kasashe makwabta majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargadin cewa kasar ta sudan na gaba da fadawa mummunan yakin basasa ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta bayyana cewa gungun ƙungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi na ci gaba da aikata ta'asa a arewa maso gabashin mali a rahoton da ta fitar human rights watch ta ce lamarin na tilastawa dubban mutane tserewa daga muhallansu a yankin al'amuran tsaro sun taɓarɓare a sakamakon rikicin da ke faruwa tsakanin gungun kungiyoyin guda biyu wato is a yankin da kuma jesim da ke da alaka da kungiyar alka'ida da ke son faɗaɗa ikon su a yankin kungiyar ta ce an kai hare-hare guda takwas a tsakanin watan janairu zuwa yunin da ya gabata shidda a yankin gawo da kuma biyu a menaka kungiyar ta human rights watch ta kuma nuna damuwa game da matakin janye tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta mali da gwamnatin bamako ta yi wanda za a karasa a cikin watanni shida masu zuwa a cewar human rights watch hakan zai kawo cikas ga samun rahotanni na irin ta'asar da ake aikatawa a yankin to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shirya san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu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 neman gudanar da kwaskwalima a tsarin harkokin shari'ar kasar da kuma zargin da gwamnatin Netanyahu ke yi wa gwamnatin Amurka na karfafa masu zanga-zangar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mako dubun dubatan masu zanga-zanga a haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe manyan tituna a birnin tel aviv tare da mame birnin kudus domin nuna adawa da daftarin kudurin neman gudanar da gyarar fuska a dokokin shari'ar kasar sannan 'yan adawar sun jaddada aniyar su ta ci gaba da gudanar da gangami da zanga-zangar adawa da daftarin kudurin dokar da majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta amince da shi a karatu na farko farko a yammacin ranar litinin inda 'yan adawa suka buƙaci magoya bayan su da su rufe manyan tituna da kuma babban hanyar shiga filin jirgin saman ƙasar da ke kusa da birnin tel aviv rahotanni sun bayyana cewa an yi arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka tura dakarun tsaro a kan dawakai da jami'an tsaron kan iyaka domin dakile zanga-zangar bayan da masu gudanar da zanga-zangar suka isa hedkwatar kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila tare da kokarin hana su zuwa manyan dandalolin da suke birnin tel aviv masu gudanar da zanga-zangar sun shirya zanga-zangar ne da nufin mame birnin tel aviv ta hanyar bazuwa a ko'ina a cikin birnin kuma suna rera taken cewa ranar da babu aiki a kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka kona tayoyin motoci tare da kafa kananan tantuna da nufin toshe hanyoyi kuma wasu dubun dubata suna ɗauke da tutocin haramtaccen kasar isra'ila suna tattaki akan hanyoyin birnin suna jaddada adawar su da shirin gwamnatin benjamin netanyahu rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kama wasu masu zanga-zanga 66 inda ta jaddada cewa ba za ta amince da keta haddin jama'a ba da dakile ka'idojin zirga-zirga da kuma rufe hanyoyi da zai kai ga hana motoci ɗaukan majinyata da gudanar da ayyukansu na ceton rayuka ba rahotannin sun kuma ruwaito cewa babban jami'i mai kula da hudda da jama'a a rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jacob shabtai ya tafi zuwa filin jirgin tashi da saukan jiragen sama na bengorion domin sa ido kan yadda ake gudanar da matakan tsaro bayan da dubban masu zanga-zanga suka isa filin jirgin kafafun yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ruwaito cewa jami'an 'yan sanda sun hallara a filin tashi da saukan jiragen sama inda suka yi kokarin hana masu gudanar da zanga-zangar kutsawa cikin babban zauren da masu tafiye-tafiye suke taruwa kafin zuwa bangarorin da jiragen su da za su tashi amma kokarin jami'an tsaron bai kai ga nasara ba saboda cincirindon masu zanga-zangar tun a ranar litinin shugaban 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila yakob shabtai ya yi gargadin cewa rundunar 'yan sanda ba za ta yarda a sanya batun siyasa a harkokin da suka shafi haƙƙin jama'a ba don haka za ta gudanar da ayyukanta domin samar da daidaito tsakanin 'yancin masu gudanar da zanga-zanga da jama'ar ƙasa kuma ba za ta ba da damar keta tsarin gudanar da rayuwar al'umma ba ta hanyar rashin bin doka da ta da hargitsi da kuma janyo rashin rashin zaman lafiya da cin zarafin 'yan sanda ba wannan tsimi da ke faruwa a haramtacciyar kasar isra'ila yana zuwa ne tare da kira kirayen jama'a da tsoffin shugabannin haramtacciyar kasar isra'ila da shugabannin hukumomin tsaro suka yi kan ta yadda zaune tsaye domin jaddada rashin amincewarsu da shirin gwamnatin firayim minista benjamin netanyahu na yunkurin gudanar da juyin mulki a bangaren shari'a a cewarsu a wani yanayi mai alaka da wannan rikici da yake gudana a haramtacciyar kasar isra'ila minista mai kula da harkokin raba mutane da asalin wurarensu a gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amichen shikili ya zargi gwamnatin shugaban amurka joe biden da taka muhimmiyar rawa wajen rura wutar zanga-zangar adawa da shirin gudanar da gyarar fuska a harkar shari'ar kasar a tsakiyar wannan mako shikili ya ce gwamnatin biden tana da dangantaka ta kud da kud da shugaban 'yan adawar haramtacciyar kasar isra'ila ya yair lafit kuma akwai dangantaka mai zurfi a tsakaninsu kamar yadda jaridan haares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito daga gidan radiyo mai yada ra'ayin addini a kasar minista amicin shikili ya kara da cewa abu mai mahimmanci shine cewa kalaman joe biden game da haramtacciyar kasar isra'ila sun zo ne a daidai lokacin da ake buƙatar murkushe zanga-zangar 'yan adawar haramtacciyar kasar isra'ila tun a ranar lahadin da ta gabata ce yayin wata hira da kafar yada labaran cnn ta amurka shugaba joe biden ya soki lamirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila karkashin jagorancin prime minister benjamin netanyahu yana mai bayyana ta a matsayin gwamnati mafi girman kai har ila yau biden ya yi kira fiye da sau ɗaya don samun daidaito tsakanin gwamnati da 'yan adawa a haramtacciyar kasar isra'ila kan daftarin dokar neman gudanar da gyarar fuska a harkar shari'ar kasar shikili ya ce da alama an riga an shirya kalaman biden kuma an tsara su yana mai karawa da cewa don haka amurka tana taka muhimmiyar rawa wajen rura wutar zanga-zangar haramtacciyar kasar isra'ila amichen Shikili ɗan jam'iyyar Likud ne ƙarƙashin jagorancin Firaminista Benjamin Netanyahu har ya zuwa yanzu babu wani karin haske da gwamnatin biden ta fitar kan kalaman shikili amma a baya ta musanta irin wannan zargi da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a makonnin da suka gabata kuma majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenneth ta kada kuri'a a yammacin ranar litinin a karatun farko inda ta amince da batun gudanar da gyarar dokar da ta rage karfin alkalan kotun kolin kasar da kuri'u 64 yayin da hamsin da shida suka kada kuri'ar adawa da batun yin kwaskwalima ga dokar sannan dole ne har yanzu a sake kada kuri'a kan daftarin kudirin a karatu na biyu da na uku kafin ya zame doka amma ba a sanya ranar da za a kada kuri'a ta nan gaba ba wasu 'yan jam'iyyar likud da firaminista benjamin netanyahu sun ce za a dan sassauta kaifin daftarin kudurin dokar kafin a kada kuri'ar karshe kansa wanda suke fatan kammalawa kafin hutun bazara na kenneth a ranar 30 ga watan yuli gyarar da gwamnatin benjamin netanyahu ta gabatar da nufin rage karfin alkalan kotun koli na soke hukunci da naɗi da gwamnati za ta yi idan kotu ta gano cewa an yanke waɗannan hukunce-hukunce ne ta hanyar da ba su dace ba ko an saba wa dokokin ƙasa ko kuma sun saba da hukuncin shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila batun neman gudanar da gyara a harkar shari'ar haramtacciyar kasar isra'ila ya haifar da baraka da rarrabuwan kai a tsakanin yahudawan sahayuniya a halin da ake ciki dai shi kansa firayim minista tanyahu yana fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa da yake musantawa sannan ya amince da batun dakatar da shirin amincewa da gudanar da gyare-gyaren har sai an tattauna da 'yan adawa domin cimma matsaya a kansu amma gudanar da zaman tattaunawan ta cutura a wata watan da ya gabata masu adawa da batun gudanar da kwaskwalima a harkar shari'ar suna cewa hakika sa idan shari'a yana taimakawa wajen hana cin hanci da rashawa da yin amfani da mukami ta hanyar da bai dace ba yayin da masu goyon bayan gudanar da gyarar suke cewa wannan sauyi zai sauƙaƙa wajen gudanar da mulki mai inganci ta hanyar takaita tsohon bakin kotuna a harkokin mulki kuma alkalai suna da wasu hanyoyin da shari'a za ta ba su damar sanya ido rahotanni sun bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba ta taɓa fuskantar bore mai tsanani kan nuna rashin amincewa da wata manufa ta gwamnati ba amma mahukuntan suka ƙi janyewa daga ra'ayinsu inda aka ruwaito cewa tsawon fiye da makonni 26 a jere kenan dubban al'ummar yahudawan sahayuniya suka shafe suna gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na haramtacciyar kasar isra'ila ciki har da gaban gidajen wakilan 'yan majalisun dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenneth da na ministoci domin nuna adawa da shirin gudanar da gyare-gyare a kundin tsarin shari'a da prime minister benjamin netanyahu ya dage kan aiwatarwa kuma kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa tabbas dubban mutane ne suke ci gaba da halartar zanga-zangar domin nuna adawa da shirin neman gudanar da gyare-gyare a harkar shari'ar kamar yadda rahotanni suka tabbatar da cewa masu zanga zanga-zangar sun yi zanga-zanga a gaban gidan ministan tsaro uap galant da ke yankin moshab amikam na arewa da kuma ministan shari'a yarib labin a garin modi'in wanda ke tsakanin kudus da aka mamaye da tel aviv kamar yadda dubban mutane kuma suka yi zanga-zanga a gaban gidan kakakin majalisar dokokin kenneth amir yohana da ke tel aviv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 Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kasar Iran na ziyara a wasu kasashen Afirka guda uku da suka hada da Kenya, Uganda da kuma Zimbabwe ziyarar da ke da manufar karfafa alaka da nahiyar Afirka. Ziyarar kuma ita ce irin da ta farko ta wani shugaban kasar Iran a kusa da shekaru goma sha ɗaya. Wannan shi ne maudu'in namu a wannan mako. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta hera nufin wacce hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna miji sojan mai adai da sabu a nan da magaran kowa likita dutse. Eh, ina so in ba da ra'ayi na bisa maudu'in da kuka dora na yau wato bisa ziyarar da shugaban kasar Iran zai kawo kasashen Afirka. To wannan abu ne mai kyau gaskiya kuma muna mishi fata alheri muna jinjina mashi kuma Allah sa wanga abu da zai ya kara dankon zumunci tsakanin su da kasashen Afirka. Duk da ma cewa kasashen Afirka wani yanki ne da ba dukkan yankuna bane zai zo kuma banda ina jin banda cikin kasar nan mu Niger to muna muke fatan alheri kuma muna fatan Allah ya kawo shi lafiya kuma ya maida shi lafiya na gode radio biyu sauta radio tayaran mai magana muji Muhammadu wanda aka san da suna muji soja ne a da ta sahu a nan zandar kowa likitan duzi mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka da ta jihar zandar tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOH cikin radio na Iran. Mutum mai magana Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Ziyara ta shugaban kasar Iran wannan abu ne wanda yake da matukar muhimmanci a rayuwa rayuwa dama ana so shugabanni su ringa kulla zumuntaka ta ziyara wannan ya kai wannan ziyara wannan ya kai wannan ziyara to shine alaka da ta karu sannan kuma da a samu fahimtar juna da a samu yawan rikici tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa sakamakon shugabannin su suna da haɗin kai kuma ko da wani abu ne ta so a wata ƙasa sannan ɗaya ƙasar za ta iya taimaka ma ɗaya ƙasar da taimakon da take ga ya dace ta taimaka taimaka mata wannan ziyara da yi ya yi daidai domin dama haka ake son shugabanni su ɗori saboda haka ne zumunci yake ƙarfi ake kula dandan kuwa zumunci daga ƙarshe ina masa fatan alkhairi ubangiji allah kare shi kuma allah mai da shi gida lafiya ma ku tashi lafiya mun gode muku assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran ba shakka wannan ziyara ta shugaban kasar iran abu ne wanda ya dace mai zama wajibi a gare shi domin iran ma ƙasa ce wanda tana da rawar takawa a ƙasashen mu na afirka kuma tana da abun gwadawa kuma tana da abun da ya dace a bita domin a same shi isbilillahi yadda ƙasashen duniya ƙasashen turai suke ta rubuga zuwa afirka an san ƙasashen afirka suna da amfani kenan bai kamata ba ƙasar iran musamman tana da alaƙa da mu ta musulunci kai tsaye ta zamna tana dubin abubuwan da wasu suke yi wannan ziyara abu ne mai kyau dai fatan mu allah ya sa a kulla alaka mai kyau da kuma amfanuwa da juna sunana musa malam indu ka zo da magaran jamhuriyar nijar tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini fulasuri jiyan lemo mazaunin akara a kasar ghana tabbas wannan ziyara da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi yake kawo a wasu mu na afirka tabbas abin ayaba ne kuma muna fatan hakan zai kara bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki namu na afirka da kuma kasar iran sakamakon takunkumi da take fama da shi daga kasashen yammacin duniya ku tashi lafiya mai magana zaradini falasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh muryar musulunci suna na hadari mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan nigeria to a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana to muna fatar wannan ziyara ta shugaban ƙasar iran a wasu kasashe ziyara da za ta iya ɗauka kwana uku kasashen da suka hada da irin zimbabwe uganda da kenya da sauransu to muna fatar allah ubangiji ya sa a ziyara lafiya ƙari lafiya domin gaskiya dama irin wa'annan ziyarce-ziyarce na shine ake ƙara bude ido da wasu ababe da kuma kara fayyace ma mutane abubuwan da ke faruwa wa'anda ma ba mu san da su ba da fatar allah ubangiji ya sa ya dawo gida lafiya sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu gari shugaban fada mazajen daga nyamai nijar bugu da tsari turzere general masu kira da shawarar afirka shugaban kasa na ira ya kai zumunci to allah sa shawarar zai kai shawara mai kyau ce kuma shawarar zai kai a ɗauki shawara a aiki da ita a ba mutum ya kai muku shawara ba mai kyau kuma ku ce kun amince daga baya ba ɗauka ba a mu muna kira allah sa shawarar da ya kai shawara mai kyau ce ƙasa da kasa a taimaki juna haka ake so allah ka ɗaukaka addinin musulunci sunana muhammadu lambari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar To dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana andu daga Niyame a jamhuriyar Nijar mamba na kungiya masu kira da saurari na kasashen Afirka. Eh, da farko dangance da wannan maudu'in da kuka dora mana dangane da ziyaran da shugaban kasar jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran to ibrahim ra'isi yake yi a wasu kasashe na afirka so gaskiya wannan ziyara ziyara ce mai matukar muhimmanci wadda muna fatan ba kasashen da ziyarta ba har kasashen da suke wannan yanki za su amfana da wannan ziyarar da shi shugaban yake yi a wayannan kasashen fatan mu kuma allah ya sa a yi alaka wadda za su ga amfaninta saɓanin irin wadda ake kula da kasashen yamma wanda an jima ana ruwa amma ƙasa tana shanye sabida gaskiya idan ana samu irin su jamhuriyar musulunci suna ziyarar kasashen afirka so gaskiya za mu ga ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi biyo ya hausa ta shirin magana shi ta yara daga nan agar jamhuriyar nijar ina so in ba da na dangance da wanga maudu'i na ka ba na wannan mako eh lallai muna murna da shugaban ƙasa iran ta ziyarar da yake na mu na afirka musamman bangare na uganda da sauransu a ƙarshe sai in ce ubangiji allah ya sanya wannan ziyara ta zamanto alheri a dukkanin ƙasashenmu na afirka kuma da ma duniya baki ɗaya kuma allah ya gwada mana wata rana ya kawo ziyara ne a nan jamhuriyar nijar eh, radio voa hausa tehran mai magana shi yar a ganin agadar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio VOH Tehran sashen Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gadayas jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son bani ra'ayina saman wannan ziyara wanda shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi yake so ya yi a cikin kasashen mu na Afirka kamar irin su ƙasa eh, Zimbabwe su eh, ƙasar Kenya da sauransu. To mu kira na anan muna kira da kasashen mu na Afirka su bar jiran wai sai wata ƙasa wadda take da muhimmanci wai ta zo kamar ta yi mu'amala da su. su da kansu mu na afirka suna da inci ba sai su yi jiran wa'ansu shugabannin kasashe suna kawo musu ziyara ba muna kira da gare su su da kansu su rinka eh, yin wannan niyya suna ɗauko kasashe wanda suka dace suna mu'amala da su amma mun san da cewa wannan abu abu ne mai wuya musamman ma kasashen mu na afirka mafi yawanci a cikin su wanda kasar faransa ta mulkin mallaka gaskiya ba mu da wannan dama irin yadda za mu rinka mu'amala su kasashen iran su irin su rasha su irin su eh, china ba sa san wannan alaka muna yin makusanta saboda su sun san da cewa ba wai sun zo ba ne cikin kasashen mu na afirka da niyyar su kama ci gaba sun zo da niyyar su ta siyasa sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to ziyarar kwanaki uku ta kullayar yarjejeniyar diflomasiya tsakanin ƙasar iran da kuma kasashen mu na afirka da shugaban jamhuriyar musulunci ta iran wato ibrahim ra'isi ya kawo wasu kasashen mu na afirka uku inda da farko ya fara da zango a ƙasar kenya inda ya samu gana ganawa da shugaban kasar na kenya wato william ruto sannan ya zarce zuwa kasar yoweri masabeni wato kasar uganda sai kuma ya karkare da zuwa kasar zimbabwe inda a can ma ya samu ganawa da shugaban kasar na zimbabwe wato emerson mnangagwa to wannan ziyara ce mai mahimmanci kuma ina fatan kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shugaba da isi kasashen mu na afirka lahiya ina taya shi addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya maida shi kasarsa ta irin lafiya daga ƙarshe ina mai addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan yarjejeniyar da shugaba da isi ya kawo mu na afirka ta zamanto mai amfani ga kasashen namu na afirka da ma kasar ta iran ina fatan za ku tashi lahiya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran alkasun baba liman ahar daga jihar agadas dangance da wannan maudu'i bisa ziyara da shugaban kasar iran za ya kai wa kasashe wa'annan guda uku na afirka sai mu mushi fata alheri kuma su ma kasashe wa'annan su kama abin da gaske saboda iran tana neman ta maido hankulan kasashen mu na afirka wuri guda saboda wadda turawan yamma suka samu suka yi wadda suka ga dama da su kenan muna godiya kwarai muna kira kuma ya faɗaɗa ta sauran ƙasashe ma wanda bai ziyarta ba ya ziyarce su muna kira ga ƙasashen afirka su goya ma wannan ziyara baya kuma allah sa mai alheri ce hankalin su ya komo wajen jamhuriyar musulunci ta iran muna fata ubangiji allah ya sa ziyarar ta zanta alheri mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Eh, assalamu alaikum voh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawani na banki mai nasara babur goron gwabashi a jamhuriyar nijar jihar da magaram lalle wannan ziyara da shugaban kasar iran ya kai ibrahim arra'is da ya fara da kasar kenya ganda ta kwanaki uku lalle hakan ya nuna mun wannan shugaba da gaske a kokarin shi na ganin ci gaban kasashen afirka lalle muna maraba da haka kuma muna fatan allah ubangiji ya karawa kasashen afirka daukaka da kuma bunƙasa tattalin arziki allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali na gode voh Salamu alaikum radio BOH Tahiran kuma muna jin daɗi sosai gance da damammakin da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke wakana a dukkanin fadin duniya. Gaskiya ziyarar da shugaban ƙasar jamhuriyar musulunci Tahiran ya kawo a ƙasashen mu na Afirka a wajen ƙasa guda uku muna fatan Allah ya sa wannan ziyara da ya kawo a ƙasashen mu na Afirka ya kasance wani sabon ci gaba ne a ƙasashen mu na Afirka saboda mu 'yan Afirka muna jin daɗi mu ga irin wa'an wannan shugabanni na mayan kasashe suna kawo ziyara kasashenmu na afirka to menene ba kawo ziyarar ba mu shugabanninmu na afirka ya kamata duk lokacin da irin wannan shugabanni suna kawo muku ziyara kasashen ku ku riga yi abu masu muhimmanci ku riga tattauna mai muhimmanci da irin su saboda mi saboda su ba sun taso ba su baro kasar su su zo wata kasa saboda su zamana dan su yi taron shan shayi a'a suna zawa ne da wata manufa manufa kuma muna fata Allah sa manufa ce mai kyau kuma Allah ya kara ɗaukaka dukkan waɗannan ƙasashen musulmi. To masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salama a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 166 a cikin darasin na yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id wanda sa kasance tare suna tattaunawa a wani tsohon dandali da ke tsakiyar birnin tehran da aka fi sani da dandalin baharistan inda a nan ne tsohuwar majalisar dokoki ko kuma majalisar shuran musulunci take ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke a wannan wuri shine butun butumi na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun malamai da suka taka gagarumin rawa wajen samar da tsari na siyasa na adalci a iran wato ayatollah sayyid hassan madarais sun tattauna tare da abokinsa sa'id dangane da wannan malami da kuma irin rawar da ya taka a tun lokacin sarki irza khan wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan ƙasar iran da suka taka gagarumin rawa wajen wanzar da mulkin mallakar ƙasar birtaniya akan al'ummar iran a siyasance sai a bi mu sannan a hankali amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام salamu alekum. ne kallo. to ne mikoni. kai kana kallo. man mine yaram. ni ina dubawa. to mi doni. kai ka sani. ukiyist. shi wanene? hatiman. tabbas. شخصیت متون مهم مهم من چی؟ رجال مزاجی سیاسی نه سیاسا عالم مسنی دینی نه دینی سیاست مدار دن سیاسا بزرگ ببا سالها شیکرو نماینده وکیلی مجلس مجلسه جالب mai ƙayatarwa mardom mutane muhtaram abin girmamawa آنها محترم می شمارند سو سنا گرمماوا حدود کیمان صد سال پیش شکرو دری دا سه گباتا فقیه مثلا فقیهو عالم اسلامی معلمین addinin musulunci دوران lokaci نمایندگی Wakilci. کار مهمی wani aiki mai muhimmanci. U انجام داد. Shi ya aiwatar. جلوگیری از kaucewa daga تصویب amincewa قرارداد yarjejeniya سال 1919 شکره تا الف دوبو ده دا دری تره دا گوم شاتره نقش تا کروا بر مبنا ابیسا مستشاران مشاورتا انگلیسی na ƙasar Birtaniya. Omur الامره مالی نکودی نظامی نسوجی آنها مسلط می شدند زاسو مامی مبارز دنگو گرمایا آگاه می مسنیا روشنبین می که گنی درست است حکنی سیاست سیاسه اسلام ستیزانه تکیه یا دمسلنچی خان سرکی خان او افشا می کرد شی یا تون اسیری طرح شاوره استیزا کارن haske آلمان مسنا استقلال چی؟ سربلندی بگه سونه آنها نقش داشته اند سو سن madalla man da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci Salam محمد be چه نگاه mikoni? Salam, be به این تندیس می نگرم میدانی او چیست؟ نه حتما شخصیت مهمی است بله او سید حسن مدرس از رجال سیاسی ایران است اما این تندیس یک روحانی است بله او هم یک عالم دینی و هم سیاستمداری بزرگ بود او سالها نماینده مجلس ایران بوده است جالب است که مردم ایران شخصیت‌های بزرگ خود را محترم می‌شمارند. مدرس حدود 100 سال پیش به عنوان فقیه و عالم اسلامی به مجلس راه یافت. آیا او در دوران نمایندگی مجلس کار مهمی هم انجام داد؟ البته وی در جلوگیری از تصویب قرارداد سال 1919 نقش مهمی داشت بر مبنای این قرارداد مستشاران انگلیسی بر امور مالی و نظامی ایران مسلط می شدند پس این روحانی سیاستمدار مبارزی آگاه و روشنبین بود درست است مدرس سیاست های اسلام ستیزانه رضاخان را افشا می کرد و طرح استیزاه او را به مجلس برد پس مدرس نیز از آلمانی است که در استقلال و سربلندی ایران نقش داشتند. Allah an je da wannan tattaunawa dai ta wakana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muransu da waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barka mu saka da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri an taɓa batun nan ne na batun fasahar kwaikwayon tunanin ɗan adam ta artificial intelligence wanda a yanzu haka take haɓaka a cikin sauri kuma tana canza yadda ake gudanar da abubuwa da dama a rayuwar zamani duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar Afirka a yau. Ƙirƙirar basira ta artificial intelligence za ta kawo ƙarshen ɗan adam. a cewar wasu ƙwararru cikinsu har da shugaban kamfanin open ai da kuma na google deepmind domin tattauna wannan batu mu gayyato malam mustapha khalifa wani masanin ilimin kwamfuta daga garin jos na arewacin najeriya mustapha shi wannan wato shirji na ko wannan fasaha na samu asali ne wato wannan fasaha ta kwaikwayon tunanin dan adam kamar dai wato mutum mutumi ne za a yi shi ya dinga aiki kamar na mutane za mu zo kan wannan to malam mustapha ita wannan fasaha ta kwakwaton dan adam wato me da me take yi ne ayyukan kamar da take kenan koya eh na ka kira ta me da me take yi ko me da me take iya yi malamin safa an ce wannan fasaha tana ci gaba cikin sauri ya sauran cin gaban ta yake wasu kuma suna ganin kamar cewa ya kamata a yi wanda kawai za a bashi umarni ba wanda zai tunani da kansa ba me ra'ayinka akan eh, wannan kwararru mu rasa aiki inda su za su iya komai za su ga aji za su komai za su je banki komai komai da ka sani an ba su zaɓi to dan adam da zai rasa kusan sana'a da zai zai kuma mashina tunda su masu sake kuɗin a yi aikin nama yan kasuwa ne kafitali suna da ido ba su zo su da ƙaru. to malamin tsufa ka yi magana akan cewa za a iya tura shi wajen yaƙi wato zai iya zuwa to je mugunta kenan da sauransu. mustapha game da ayyuka wani irin ayyuka ne zai yi wani irin ayyuka ne ba zai iya yi ba a rayuwar dan adam wanda dan adam zai iya yi wanda bai yi ba eh malam mustapha akwai wani mai suna geoffrey horton an ce shine uban wannan fasaha ta fasahar kwaikwayon tunanin dan adam shi yana ganin kamar ya kamata kawai a daina bincike akan wannan fasahar me za ka ce kind of masu sauraro a nan da kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko kuma sai mai rumfanan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam mustapha halifa wani masanin ilimin kwamfuta daga garin jos na arewacin nigeria da ni abul kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura dare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a ce mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya